وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة iman? muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimar risala sharhinta mai suna Qasful Janad Dani inda darasinmu da ya gabata shine darasi na arba'in da takwas wanda mun hara darasi na arba'in da tara kuma sai mu samu damar ci gaba da shi ba mun tsaya daidai gabar da shi a ibn abi zaid al-qayrawani rahmatullahi alaihi yake cewa wattiba'u salaf as-salih wa iqtifa'u atharihim wal istighfaru lahum to wannan gabar nan ne inda muka kawo muka dakata a satin da ya gabata ya kamata ce mun dora daga ainihin cewarsa wa tarkul mira wal jidal fi din mun hara darasinmu na 49 lokacin bai ba mu dama ba da haka yau ma insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan dai darasin na arba'in da tara shine za mu ɗora a kan shi ibn abi zaid al-qayrawani rahmatullahi alaihi yake cewa wa tarkul mira da barin jayayya wal jidal da kuma jidali ko fitina fiddin game da shanin addinin Allah addini ba na jayayya na ba addini ba na jidali na ba addini ba na fitina na ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ma yi addinin nasiha addini ma nasiha na abinda hanyar ahlus sunna wal jama'a ita ce ittiba'ul kitabi was sunna bin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hanya ta so ahlus sunna wal jama'a bayan nan kuma abu na biyu al-istislam miƙa wuya su sallama ma'ana su jawo zuwa ga hukuncin Allah bayan nan abu na uku shine al-inqiyad jawuwa zuwa ga nasosa na shari'a da an kawo nassi na shari'a tabbatacce to ahlus sunna bai da ja dama abin da yake bukata hujja idan ya samu hujja ta tabbata yana akan wani aiki kuma ga hujja ta tabbata aikin nan ba tabbatacce ba ne ya gama barin shi kai tsaye babu wani jayiya da zai yi bai lafi gairihim da zabanin wayanda ba ahlus sunna wal jama'a ba wayanda suke tawili suke juyar da abubuwa zuwa ga fahimtar hankali kuma abinda ya dame su ko kuma ya sha musu kai duk abinda za a cirato sawa'un ya tabbata ko bai tabbata ba kuma abinda ya dame su su tashi yau nan su yi can gobe su yi can su jawo wanga su jawo wancan wannan shi abu na farko wanda ya dame su ba biya alkur'ani da sunna ba abu na biyu abin gada an kai hani na jidali wal jadil bil batil suna jayayya kuma akan banna su tsaya akan banna kaga sun bambanta da ahlus sunna wal jama'a kuma abu na uku suna yin wannan ne ba don komai ba sai don su turmu za gaskiya za ka ga suna ta ƙiriniya ba don komai ba sai don turmu turmuza gaskiya amma kuma ya aballa shi Allah ya ƙi illa an yi sai Allah ya kammala haskensa da inda masu gaskiya suka tsaya suna kira akan alkur'ani da sunna to Allah zai taimake su kuma Allah zai ba su nasara ta hanyar rinjayar ma'abota ɓata da ɓanna kan hujjoji da nassosa waɗanda yake sun tabbata hakika dalilai sun zo a cikin alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi min dalil game da tsoratarwa da irin wannan aiki nasu na ɓanna. Qala Allahu azza wa jal Allah mabuwayi mai girma ya ce. Allah innal yi maro na sa'a na fi dalalin ba'id Ubangiji ta'ala ya faɗakar cewa ku saurara lalle wa'yannan da suke jayayya game da sha'ani na alkiyama lafi dalalin ba'id suna cikin bata manisanci sun yi nesa ga gaskiya babu su babu gaskiya da bil babil kuma suna jayayya akan banna ba don komai ba liyudkhidu bil sai don ɗai su cakuɗar da gaskiya suna jayayya da ɓanna don ɓadda gaskiya suna jayayya da ɓanna don da gaskiya amma kuma Allah ba zai ba su nasara ba. Faƙala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa labi na kafaru bil batil kafirai suna jayayya a akan ɓanna zai yi bihi al don ɗai su turmu da gaskiya da ka ga idan kafirai ne waɗanda yake sarahatan kafirai to babban abin da ya dame su ni za a jawowa wanda za a shawa ma musulmi kashin kaji wani suna na za a ɗebowa a ɗawa ma musulmi wace mugunta ta za a aza ma musulmi wani sharri ne za a ƙaga ma musulmi shi ya dame su dare da rana shi suke farauta idan kuma masu jayayya ne na daga cikin musulmin amma kuma sun karkace su ma fatar su kawo dalilai waɗanda yake su, ba tabbatattu ba wa Allah maɗaukakin sarki ce. wa minan nasi mai jadilu filla bi gairi ilm daga cikin mutane akwai waɗanda suke yin jayayya game da wannan addini na Allah amma kuma ba sa da ilimi babu ilimin addini kuma suna jayayya akan shi addinin kaga banna kenan ya za ka yi jayayya akan abin da baka da ilimi wa yattabi'u kulla wa shaytanin marid suna bin dukkan wani kan kangararre wanda yake mare da sun ga wani shaytani to shine abin da yaso haka kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake wa minan nasi mai yujadilu fillah daga cikin mutane za ka samu akwai waɗanda suke jayayya game da shi wanga addini na Allah amma kuma jayayyar da suke ba tare da suna da ilimi ba wala kuma babu shiriya tare da suwa wala kitabin munir babu wani littafi mai haske da zai haskaka musu su ga inda za su dama muna bayani wurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ainihi bayani dangane da masu jayayya a cikin addinin Allah ba tare da ilimi ba, wanda wannan kanna ce mai girma. Jayayya kamin ka yi jayayya sai ya zama kana da hujja. sai ya zama kana da dalili kuma dalilin nan naka ya zama dalili ne tabbatacce da haka dukkan masu jayayya babu dalili babu ilimi babu shirya ba wani littafi da zai haska musu da suna jayayya ne kawai akan banna kesa al-imam buhari a rahmatullahi alaihi ya yi ruwayar hadisi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da hamsin da bakwai aka imam muslim allah ya mishi rahama shi ma ya yi ruwayar hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari shida da sittin da takwas ruwayar ta zo ne ta hanyar uwar mu, minai aisha allah ya ƙara mata yadda daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace inna bagalar inna bagalar rijali hakika mafi kyamar maza mazajen da Allah ta'ala yayi kyama inna bagalar rijali inna bagalar rijali ila Allah wanda an mafi kyama daga cikin maza wurin Allah maɗaukaki al'aladdul hasu. Mai tsananin jayayya, Allah bai san mutum mai tsananin jayayya, ya zama kai baka da aiki in ba jayayya ba. Kuma jayayya gama da haka ba kama da dalili a kana yi dai ne kawai duk inda an ka gane ka ya dali, duk inda an ka gane ka gardama, duk inda aka gane ka neman fitina, wannan shi an naka kawai. to irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala baya son shi aka ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi ya kawo a cikin sharhin sa da ya na fatahul bari mujalladi na takwas shayi ɗari yana fassara wannan kalma ta al-aladul ya ce shadida اللدود الكثير الأشد اللدود الكثير الهصومة ميوان فتنة فتنة تاميوة ba abin a ciki ne in ba jayayya ba ina ya hito ina za shi jayayya aiki ne kenan kuma jayayyar da yake yi ba da wani dalili tabbatacce da zai tabbata mishi haka gashi kuma musulunci ya yi hani daga ita wannan jayayya ɗin, musamman jayayya wadda take abin zargi. A kuma Ibn Hajar al ne a rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin sharhinsa na Fathul Bari mujalladi na goma sha uku shahi ɗari da tamanin da ɗaya ya ce annal murada bihi abin da ake nuhi da shi alkafira wanda yake kahiri ne shi babu abin da yake kokari illa ya kama musulunci tarmaki illa ya kama musulunci koma baya aw man hasama bi batilin min almuslimin ko kuma in ma ba kahiri ba dukkan wanda yake yin jayayya akan banna daga cikin al'ummar musulmi ba abin da ya dame shi in ba jayayya ba za ka ga yana tayar da husuma za ka ga yana ta da fitina wanda za ka samu irin wannan ɗaiɗaikun mutane waɗanda an jarabe su da ta da fitina da ta da hankali da ta da kura ko yaushe ba su ƙaunar a zauna lahiya za su yi ta jawo fitintinu a cikin al'umma a mushtama a ko'ina za ka ga wannan yana faruwa wani ba abin da ya dame shi in bayan jaye-jaye da kuma ɗauko abin da husuma ne ya sa a cikin al'umma. Wanda a satin da ya gabata na ambata cewa za ka ga a irin wannan a dalilin jinsatul istiraha sai ga kawai an yi ƙoƙarin a raba masallaci. Dalilin jinsatul istiraha kawai sai a raba masallaci. ai limamin baya jirsatul israha kuma jirsa israha ta tabbata a cikin sunna saboda haka mu dai gaskiya ba za mu iya zama tare da shi ba ba mu iya zama tare da shi don haka to kai mu ma mun gara ce ma bari mu tai mai namu kaga husuma akan abinda bai zama wani abu da ya kamata a ce a yi husuma ba to da ire-iren wa'annan abubuwa wayanda yake za ka ga mujtama ta al'ummar musulmi tana ɗauke da suwa wanda za a yi ta jidali a yi ta jayayya a kan abin da bai kamata ma a ce an iske al'umma suna jayayya a kan shi ba ga ka musulunci ya mana hani daga abin da ya shahi wannan jayayya da kuma gardama a cikin addini saboda gardama tana da illoli masu yawa tattare da ita aka annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ya ce ma zalla qaumun mutane ba su taba bacewa ba ba da hudan bayan shirya da suka samu kanu alai da suke akanta illa utul jalala ba ce an samu su gardama dukkan mutumin da ya zama Allah ya ba shi shiriya kuma yana akanta sai ya zo ya bace ya bashi nan to sai a tura mai gardama da jayayya sunna tala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan nabi kira da aminci su tabbata gare sa ya karanta wannan aya cewa ma darabuhu laka illa jadala ba sanya maka wannan ba don komai sai don jayayya balum qaumun khasimun a kama bari su mutane ne waɗanda akwai jayayya tare da su jayayya ta yi musu yawa wanda wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito shi a cikin littafinsa na sunan tirmidhi hadisi mai lamba dubu uku da ɗari biyu da hamsin da uku kuma kamar wada imamu tirmidhi rahmatullahi alaihi ya saba ya ce hadisi ne hasanun sahihun a kuma imam muslim ya yi ruwaya duk dai dangane da illa ta jayayya da fitina a cikin addini da gardama ya ruwaito a cikin littafinsa na sahihu muslimin hadisi mai lamba 2666 an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala أجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يجي وترانا Na yo samako na wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam marwaici hadisi ya ce kwala sami'a aswatu rajulain sai na ji sautukan wasu mutane biyu bayan da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi abdullahi ibn amr ibn al-as yana nan wurin annabi sai aka ji sautin wasu mutane guda biyu ittalafa suna yin saɓani fi aya game da wata aya bayan da suna nan suna wannan saɓani A alaina Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam sai ga annabi ya hito zuwa inda muke fi wajen gawab ga alamun fushi ga huskarsa a kala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna ma halaka man kana qablakum kawai abin da ya halaka waɗanda suka gabace ku littilafin fil kitab saboda saɓaninsu game da sha'anin littafinsu yahudawa ba su halaka ba sai don saɓanin da suke yi ga littafinsu aka nasara ma ba su halaka ba sai don saɓanin da suke yi ga littafinsu al'ummomin da na gabace ku sun haɗu da wannan rashin lahiya kuma ta yi musu aibi ta yi musu illa kuma ta kassara su aka imam ibn maja ya ruwaya a cikin littafin sa hadisi mai lamba 254 an jabir ibn abdullah radiyallahu an hadisan an karko daga jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya ce la ta'allamul ilma kada ku nemi ilimi litubahu bil ulama dan ku dawo kuna kuriwa maluma ka nemi ilimi don ka zo kai kuri da shiya wala tumaru bi sufaha kuma kada ku nemi ilimi don ku zo kuna gardama da marasa sani kai Allah ya baka ilimi ka dawo tare da wanda baya da ilimin wai da shi kake jayayyar ilimi to kada ku yi haka nan annabi ya yi hani sallallahu alaihi wa sallam saboda akwai illoli da ayyuka tare da irin wannan aiki daga cikinsu akwai faduwar muruwa da zubewar mutunci da kuma jewa kanka cikin rikici da hatsaniya sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wala tughayyiru bihi al kuma kada ku nemi ilimi saboda ku samu azabar muku wajajen zama wajaje madaukaka kakkabi ilimi don ka samu wani matsayi wai kai iliminka ka samu wani matsayi wannan shi ya dame ka kada ka yi haka nan kaman ala dalika sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya aikata haka fannarun na hakika wuta wuta kaga wayin ga abubuwa da annabi ya yi hani akan su lalle ne mu ɗaure suna mai hasara. neman ilimi don kai kuri da shi ga ‘yan uwanka waɗanda Allah ya ba ma abuta ilimi ba wani abu ne abu na kirki ba kuma bai zuwa da alkhairi zai haifar da saɓani da rikici a cikin al'umma na biyu kuma daga cikin abin da hadisi ke nuna mana annabi ya yi hani gare shi shi ne kada ka dawo kai Allah ya baka ilimi kana gardama da marasa sani sannan abu na uku kuma neman ilimi don ka samu matsayi wannan hanyoyin guda uku za hanyoyi ne waɗanda suke ɓatattu marasa kyawu alam na abil hanafi ibnu abil haz abil aiz al-hanafi yana cewa a cikin sharhin qaulu qahawi yana magana game da sharha ta al-imam qahawi wani littafi na da shi a ɗahawi ya yi a shahi na ɗari hudu da ishirin da bakwai yana cewa wala tumari fi dinillah kada ku yi gardama kai kakkai gardama a cikin addinin Allah sam da an ce gardama ta to ka bar wannan kai babu ka babu ita wannan gardama qala ma'ana wala nuqasimu ala al-haqq mukan ba mu jayayya da ma'abuta gaskiya bil qa'i shubuhati ahli hawa alaihim saboda ma'abuta son rai sun je wani abu na rikici da saɓani mu zo muna jayayya ba mu iltimasan limtira'ihim wa mailihim don neman su zo su yi jayayya ko kuma karkata zuwa ga abin da ya shayi jayayya wannan mu babu yi li'annahu fi ma'ana du'a ila al-batil dan yana daga cikin ma'ana ta kira zuwa ga banna wa talbis al da kuma sha kudar da gaskiya a rikitar da ita wa insari dinil islam da kuma ƙoƙarin ɓata addinin musulunci da kaga an yi kira zuwa ga gardama to ka yi ƙoƙari ka kauce ko da za mu ga cewa shi kai ne jadalu wanga da mala yake magana cewa wa tarkul jidal wal mira fi dini barin jidali daga zama a cikin addini to za mu ga jadalu ma ya kasu gida biyu akwai jadalun mahmudun sannan kuma akwai jadalun mazmumu akwai jaye yadda za ka yi wadda take jayayya ce abin yabo abin gode ma sannan akwai jayayya wadda za ka yi game da sha'anin addini wadda abu ce ta zarge bal mahmudu jayayya da za ka yi wadda yake abin yabo ce shine wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da ita a cikin littafin suna alkur'ani cewa wa jadilhum billati ya ahsan Allah ya umarci babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ka jayayya da su da sifa wadda take ita ce mafi kyawu ka kawo musu dalilai ka kawo musu hujjoji to wannan wadda jayayya taka jayayya ta wadda babu kura a cikinta haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kar ku yi jayayya da ma'abota littaye na Yahuda da Nasara sai da sifa wata ita ce mafi kyawu da kawo hujjoji da dalilai. Idan ga hujja ga dalili to shi kenan wannan jayayya ta ka bata zama jayayya abin zargi ba, a jayayya ta ma abin yabo, an taho da banna, an kawo rikici, an kawo shubaha a cikin addini. kai kuma ka zo da hujjoji masu ƙari da dalilai ingatattu ka bayyana an kai ƙarshen wannan matsala to kaga naka jayayyar da kai to jayayya ce wadda take abin da ake gode ma ba wai abin zargi ba haka Allah ta ya ce wala tumari fihim illa mira'an zahira kar ku yi jayayya da su sai jayayya wadda take bayyananna ma'ana wanda ya ɗauke da hujja ga dalili mutum yana ƙoƙarin dasa ɓanna ko shuka ta kai kuma sai ka kawo dalili mai nuna akan abin da yake ɓanna ce aka yi ma musulun ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa a hadisi mai lamba 2666 a wannan mun karanta shi cewa a Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara musu yadda ya ce ya yi wasu ko zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Annabi ah, sai shi ya ji sautin wasu mutane guda biyu suna saɓani akan wata aya sai ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hito yana hushi yace hakika waɗanda aka banin ku sun halaka saboda wasu da saɓaninsu da suke yi a game da littafin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ainihi saukar musu to kaga bayan mun ji zargi wata mun ji cewa ga jadalu ko jayayya wadda abuta wadda Allah yana santa mutum ya zo da wani al'amari na ɓanna, yana ƙoƙarin shuka ɓanna, yana ƙoƙarin sa ɓanna, yana ƙoƙarin toshe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ya bayyana bid'arsa ka tashi ka yi jayayya da shi to kaga wannan jayayyar da kai da shi da kawo dalilai jayayya ce wadda shari'a tana yabonta idan muka koma bangaren gehen abin da ya shaye jidali abin zargi shine na ma'abuta karkata da ɓanna da jidali da ɓanna da biyar kuma abin da rayukansu suka kawace musu san ba su bi alkur'ani ba suna bin suna kokarin bin hanya ce hanyar da ta saba ma gaskiya su ne waɗanda a ƙoƙarinsu kawai jawo ayoyi amma ba su sha wannan shi ya sha musu kawai Yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana halinsu masu jayayya kuma jayayya abin zargi yujadilunaka na haqq suna jayayya da kai game da sha'ani na gaskiya ba da ma ta bayyana lahum bayan a ya riga ya bayyana gare su ka annahum yusaquna ila al-maut kamar dai ana kora su zuwa ga zuwa ga mutuwa kamar ga suna an kora su an gargada su zuwa ga mutuwa wa hum yanzurun alhali suna kallo suna gani bayyana ƙarara da aka su abin da ya sha musu kawai kai shine su jawo ayoyi mutashabe ba ayoyin da suke maukan ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa allazi anzala ilaykal kitab huwa allazi anzala alaykal kitaba Allah shi ya saukar maka da alqur'ani minhu ayatun muhkamatun ciki akwai ayoyi masu bayyanannen fassara wannan ummul kitab wayanda su ne uwar littafin wa uqaru mutashabihat akwai kuma wasu ayoyi waɗanda Allah ya saukar maka a cikin wannan littafin masu koyayyen fassara waɗanda gano fassara su sai waɗanda yake arrasu kuna ne fil ilm wasu kuma Allah shine kawai sa hakikanin fassara su ba amma alladhina fi qulubihim zaygun amma waɗanda suke da karkata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma ba min suna biyar ayoyi da suke mutashabihai suna yi haka ne ibtigha al alfitra don neman fitina ga a tawili da kuma neman karkatar da ƙur'ani da kawo tawili a cikinsa wa ma ya alamu tawilahu illallah ba wanda ya san haƙiƙanin tawili da fassara waɗannan ayoyi mutashabe in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba warasihuna fil ilm waɗanda yake malamai ne matabbata kawahu game da sha'anin ilmi yaquluna amanna bihi suna cewa mun yi imani da shi wannan littafi kullum min indi rabbina duk waɗanda ayoyi muhkam da mutashabe duk sun zo ne daga wurin ubangijinmu wa ma yazakkaru ba masu iya tunawa ba masu iya wa'azantuwa game da haka illa ulul albab sai ma'abuta hankula waɗanda Allah ya kimsa musu ya cusa musu ilimi suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu ba da izha da itana bayan ta shiryar da mu wa hablana ya Allah ka bamu min ladunka rahma rahma ta daga gare ka innaka antal wahhab hakika Allah kai ne mai baiwa zaka kenan waɗannan ayoyi na alkur'ani suna bayyana mana cewa waɗanda yake akwai karkata a cikin zukatansu kuma jidali ya yi musu yawa jidalin kuma abin zargi ba abinda suke karkata gare shi daga cikin ayoyin Allah in ba ayoyi mutashabih ba waɗanda ba wanda ya sa hakikanin fassarar su in ba Allah ta'ala ba ko yaushe abin da suke kokari su kawo shubaha a cikin musulmi su kawo shubaha a cikin addinin musulunci da haka na idan muka lura za mu ga wato akwai dangane da abin da ya shahi jidalin nan shi ma ɓangare biyu jidali akan ɓanna da kuma jidali akan gaskiya ko jayayya akan gaskiya wanda ambatonsa ya riga ya gabata ana ƙoƙarin durmai sunna ana ƙoƙarin take ta ana ƙoƙarin ɓoye ta to sai ka yi tsaye bakin abin da Allah ya sanar da kai don bayyana da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Dabba anha da ba da kariya daga gare ta to wannan kaga kai ka aiki abin yabo na ba abin zargi ba amma na mabannata wannan aiki ne abin zargi waɗanda kamar ga suna ana gargaɗa su zuwa ga mutuwa kuma suna kallon ita mutuwa aka imamul buhari ya rawaito hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari biyar da arba'in da bakwai wanda imam muslim ya rawaito hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari shida da sittin da biyar daga uwar mu ne aisha allah ya kara mata yadda take cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta qaulahu ta'ala badin Allah madaukaki wallazi anzala alayka alkitab shi Allah shine wanda ya saukar maka da littafi min wa ayatun muhkamatun hunna umul kitab daga cikin wannan littafin da Allah ya saukar maka akwai ayoyi masu bayyanan na fassara wa ukhar mutashabihat su ayoyi masu bayyanan na fassara na ummul kitab sune ummul kitab wanda da an karanta maka za ka gane misali kamar suratul fatiha ana son a karanta maka ita a yi maka bayani game da ma'anarta za ka ga abu ne mai sauƙi za ka fahimci sura ce da ta kunshi tauhidin uluhiyya da tauhidin rububiyya da kuma bayani da a ciki na kumshe na addu'a kusan ƙarshen ta kana addu'a ne na neman shiriya ga Allah ya kare ka daga bin ra'ayin Yahudawa da kuma bin ra'ayi irin na Nasara faqala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza ra'aytumul alladhina yattabi'una ma tashaba min idan kuka ga masu bin ayoyi mutashabihai suna ƙoƙarin jawo su wa ula'ikan ladina samma Allah sune ne da Allah ya ambata cewa wa amman ladina fi qulubihim zaigun wadda suke da karkata a cikin zukatansu to sune masu karkatar nan ba hazaruhum ku ƙaurace musu ku rabu da suwa da aka musani ya ku bayin Allah dukkan mai ƙoƙarin jawo wani abu ya sa cikin addinin Allah ta hanyar jidali ko jayayya ko gardama abinda ba gaskiya ba to Allah subhanahu wa ta'ala kan kawo waɗanda suka gano abin da yake a kansa kuma su yi wa al'umma bayani don al'umma su ƙaurace su kauce mawaɗawa cikin fitina da halaka da jidali. Aka ya zo a cikin sunan la mai hadisi mai lamba 406 ana bi jafarin Muhammad ibn Ali albafin Ƙwale ya ce, Latu jalisu Asaba, tsaba alhusumat, kada ku zauna da mabuta husuma, fa inna humul ladina yahuduna fi ayatillah su waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyin Allah ba tare da ilimi ba. kuma insha Allah nazarar lilwaq na ya kamata in dakata na roƙon Allah shi muna muwafaka da dace sa ayyukan su zama da mu ɗaya dashi insha Allah me yi waƙi da darasin mu na gaba kammalawa ne darasi na hamsin kuma mun riga mun kammala wannan littafi sai mu yi tunani wani kuma littafi ya kamata mu sanya na gaba a zuwa gwargwadon lokacin da Allah ya so ko kuma ya yi ikonsa. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك